Wakilan gwamnatin sojan Sudan sun ki amincewa su gana da wasu manyan 'yan siyasar kasar a wani taro da aka shirya a Masar da zamar tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin da aka shafe watanni goma sha biyar ana yi a tsakanin rundunar sojin kasar da mayakan RSF da suka yi tawaye. Kabir Muhammad na dauki da rahoto a kai. A cewar ministan harkokin wajen kasar Masar Badar Abdullati makasudin shirya taron na 'yan Sudan din da a Masar shine don yin sulhu tare da dubai yadda yadda za a kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe watanni sha biyar ana fafatawa tsakanin ɓangarorin guda biyu lamarin da tuni ya jawo hasarar rayukan dubban mutane da kuma sanya da dama barin ƙasar amma kuma sai wakilan ɓangaren gwamnatin waɗanda suka hada da mataimakin shugaban gwamnatin rikon kwarya malik angar da ministan kuɗin ƙasar gabriel ibrahim da kuma gwamnan dafur mini minawi suka hau kujerar naki game da zama tare da tsohon firaminista ministan Sudan Abdullah Hamdok da mukarabansa masu wakiltan dakarun kai ɗaukin gaggawa da suka balle. Wakilan sun ce sun ɗauki wannan mataki na kin tattaunawa da wakilan RSF ne sakamakon zargin da suke yi wa manyan 'yan siyasan Sudan din da mara musu baya kamar yadda kafar AFP ta ruwaito. To a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo kotun soja a arewacin ƙasar ta sake yankewa wasu ƙarin sojoji biyu hukuncin kisa a sakamakon kama su da laifin guduwa daga filin daga. wannan na zuwa ne kasa da mako guda bayan da kotun ta yanke makamancin laifin ga wasu sojoji 25 waɗanda su kuma aka kama su da laifin da kuduwa daga filin daga da kuma satar makamai kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito cewa wannan na faruwa ne a daidai lokacin da mayakan m23 ke ƙara kutsawa zuwa arewacin kivu da karfin su lamarin da ke zamewa sojojin kasar tashin hankali da kuma fargaba. takarar masu sassaucin ra'ayi a Faransa ta lashe zaben majalisar dokokin kasar bayan da ajiyar Lahadi cikin bazata masu zaɓe suka kaɗa mata ƙuri'a a yayin da jam'iyyar 'yan tsaka-tsaki ta shugaba Emmanuel Macron ta zo ta biyu. Michael Kudisin na ɗauke da ƙarin bayani. Masu zaben da ya sun janyo wa jam'iyyar masu tsananin ra'ayin rikau ta Marine Le Pen wato National Rally koma baya duk da yadda sakamakon kuri'ar jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa ita za ta zo ta ɗaya a zagaye na biyu na zaɓen amma sai gashi ta kare a matsayin zaɓe don uku kamar yadda ra'ayoyin masu barin rumfunan zaɓe suka nuna. A wannan litinin shugaba Emmanuel Macron zai fara kokarin tsamo Faransa daga halin rashin tabbas mafi muni da ta taɓa shiga a siyasance cikin gwamman shekaru biyo bayan wannan galaba da masu sassaucin ra'ayi suka samu akan masu ra'ayin rikau. ganin cewa babu waɗanda kujerunsu suka kai munzalin kafa gwamnati su kaɗai. sakamakon zaben yan majalisar dokoki da makaron ya bukaci a yi shekaru uku gabanin ainihin lokacin da ya kamata a yi a kokarinsa na sake saita yanayin siyasar kasar ya bar faransa cikin halin rashin tabbas a game da kafa gwamnati makonni uku gabanin gasar wasan olympics a birnin paris a wannan litinin ake sa ran prime minister gabriel atal ya mika takardar murabus ɗinsa ga shugaban macron amma ya ce a shirye yake ya yi riƙon ƙwarya To yanzu kuma sai Gaza inda hukumomin lafiyar Falasɗin suka sanar da mutuwar mutane dubu talatin da takwas daidai lokacin da yaƙi ke cika watanni goma da farawa. wannan adadi ya kunshi iya waɗanda hukuma ta iya tabbatar da mutuwarsu kasancewar har yanzu akwai waɗanda iyalansu suka sanar da batansu amma babu tabbas a game da mutuwar tasu haka kuma ma'aikatar lafiyar ta falastina ta ce kawo yanzu adadin waɗanda suka raunata a sanadin yakin ya kai dubu tamanin da bakwai da ɗari takwas da ashirin da takwas. Eh, Daga Faransa sai ina. ya kawai za mu lula gabash ko kuma kudancin amurka kenan to za mu ji da ake gasar cin kofin kasashen nahiyar gabash um, kudancin amurka eh. wato da ya tayi waje ta yi waje da brazil da ci hudu da biyu daga bugun daga kai sai mai tsaron raga mm. a wasan dab da kusa da karshe na gasar kofa america din a filin wasa na allegiant da ke las vegas mm. kwarai kuwa brazil din kin san da man rugai sun daɗe suna saka musu yaɗa kwarai da gaske to inda yanzu ta samu zuwa wasan kusa da karshe ƙarshe da za ta fafata da ƙasar colombia to vinicius junior ya kalli wannan wasa ne dai daga kujerar 'yan kallo sakamakon horon dakatarwa da yake fuskanta a inda taugarsa ke ta shan uku ba a hannun yurga da cewa yurga din na wasa ne da mutane goma bayan da aka sallami dan wasanta na hitan nandes zai ji kamar ya yi tsalle ya shiga fili amma ba da ba babu dama gabatan a bari ya wuce ga haushi a tare a buge ba dama ina dole kuma ya tattara kayansa ya gida ba na'am to bugun penalty da aka yi mai tsaron ragar Uruguay Sergio Rochard ya kaɓe kwa wadda Eda Militao ya buga masa mm. sai kuma da Douglas Lewis ya daki ya buga ta daki tarki. Mm. to yadda aka yi kenan Brazil ta yi waje a wannan gasa ta kofa America shi ya ke cewa kwallo ba tabbas babu tabbas mm. haduwar giwaye da yayi <laughs> to bayan munich ta sai dan wasa michael olise daga kungiyar kwallon kafa ta crystal palace ta ingila kan kudi euro miliyan 60 dan wasa mai shekaru 22 wanda aka haifa a ingila kuma ya buga wa tawagar kwallon kafar kasar faransa ta yan kasa da shekaru 21 wasa ya yi wasanni casa'in a cikin shekaru uku a crystal palace kenan na ingila to elise wanda ya koma crystal palace daga reading akan kuɗi fan miliyan takwas a watan yuli shekarar 2021 mm. ya rattaba hannu ne kwantar hakin shekaru biyar a munich din eh. chelsea da newcastle duk sun nuna sha'awar ɗaukar ɗan wasan a farkon wannan bazara to amma ɗan wasan gefen ya zaɓi ya murza ta mula a jamus inda zai aiki a ƙarƙashin koci vincent company mm. to sai kuma wasan kwallon tennis inda dan a wasan tennis carlos alcaraz ya matsa kusa da kare kambinsa na gasar wimbledon bayan da ya doke ugo hubert a wani wasa mai matukar wahala da sarkakiya suka buga ba eh sosai sosai to dan wasan tennis din mai shekaru 21 dan kasar spain ya doke hubert ne wanda ke matsayi na goma sha shida a duniya da ci da uku shida da hudu daya da shida bakwai da biyar lamarin da ya sa ya kai matakin ta da kusa da ƙarshe to wannan nasara da ta kai nasarorin alkarar manyan wasanni na grand slam zuwa goma sha daya. Mm, to muna godiya michael kudusin sai mu jira kuma zuwa ƙarfi takwas don jin gaban labarin wasanni an gai labarin za su ɗora gwamnatin najeriya ta magantu bayan ganin yadda al'ummar kasar suka hasala kan yarjejeniyar da ta rataba wa hannu da ƙungiyar tarayyar turai wadda ake zargin cewa akwai wato sharaɗin sai ƙasa ta amince da batun auren jinsi kafin a bata rashin wasu kuɗaɗe da suka kai dalar amurka biliyan ɗari da hamsin inda ta ce babu gaskiya a cikin lamarin tana mai cewa hasali ma babu wani abu da ya shafi rance na kuɗi a wannan yarjejeniya akan haka ne wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ya nemi ƙarin bayani a tattaunawar sa da ministan kasafi da tsare-tsaren tattalin arziki na najeriya abubakar atiku bagudu. honorable minister wannan yarjejeniya da kuka sa wa hannu da ya janyo matukar cece kuce a najeriya wai menene ita wannan yarjejeniya ne ma da farkon fari yarjejeniya da aka samu hannu kanin kasashe da suke cikin wata kungiya da ake kira organization of africa caribbean and pacific states su 79 da kuma kungiyar kasashen turawa european union wadda najeriya ta samu hannu ba ita ce ta farko ba an sa mai yarjejeniya irin wannan hannu a dubu biyu kuma ita wancan da aka samu hannu alif dubu biyu ta kare aiki alif dubu biyu da ishirin da uku shine aka sa wannan sabuwa a hannu wannan yarjejeniya ce ta haɗin kai ta bangarori daban-daban wanda ya shafi yanayin ƙasa tattalin arziki demokuraɗiyya harkar yaƙi da ta'addanci don haka wannan da aka yi sabuntawa ne wannan yarjejeniya wasu sharuɗa aka baku ne musamman aka yi la'akari da abubuwan da ya fi ɗaga mutane hankali na auren jinsi. Na farko dai babu wannan tanadi ciki na auren jinsi ko yadda ko nema a yadda. Babu magana za a ba mu bashi domin ana da wata bukata. Wannan kamar da na ce yarjejeniya ce ta ba da dama a haɗa kai. To, me za ka ci kan batun dala biliyan ɗari da hamsin? daga ina ma maganar ta fito na farko dai ita yarjejeniyar nan babu inda dala biliyan 150 yake ta. babu inda dala ɗaya take cikin balema ba da shi zuwa ga najeriya amma in an yi haɗin kai yana ba da dama najeriya ta nemi taimako daga ƙasashen turai yana da ba da dama 'yan kasuwan najeriya jihohi ƙungiyoyi masu zama kansu su nemi haɗin kai ko taimako to mutane da dama na ganin laifinku da zargin rufa-rufa akan wannan yarjejeniya me hana ku tun farko ku fito ku gaya wa 'yan najeriya me wannan abu ya kunsa gaba daya sai yanzu dangantakan nan ta daɗe sannan yarjejeniyar nan da aka fara samu